Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri mai suna matasa mu tattauna. Shirin zai rika gayyato muku matasa daga ko'ina domin tattaunawa akan muhimman batu da suka shafi matasa kamar siyasa, dimokuraɗiyya da ma duk wani fanni da zai taimaka wajen ci gaban matasa a wannan zamani. A wannan satin da za ku ji mu da Anas Sami Naja'in Makera da Balaraba Rufa'i. idan aka kasance da mu cikin wannan satin za a ji cikakke tattaunawar mu da bakin namu ga kaɗan daga cikin tattaunawar tamu malam anas wace irin dimokuraɗiyya ake yanzu a najeriya da farko dai a najeriya ba a dimokuraɗiyya mulki ake na farar hula saboda har dimokuraɗiyya idan aka zuba ta akan wasu sharuɗa guda hudu zuwa biyar na farko wajen tsaida 'yan takarkaru da jam'iyyu suke yi su tsaida 'yan takarkaru nagartattu na biyu yin zaɓe a kan lokaci zuwa lokaci kuma cikin gaskiya da adalci na uku biyayya ga kundin tsarin mulki na ƙasa na hudu bin doka da oda ko duk wannan yanzu 'yan siyasar yanzu sun baranta da wannan tsarika da na lissafo an ɗora matasa akan wani shashi daban kawai na ya za a yi kai a sa ka kai faɗa da ɗan uwanka ko ka jefi wani ɗan siyasa da yake hamayya da wani ɗan takara wannan ba tsari ba ne su kuma matasa kira na gare su ya kamata su faɗaka su yi karatun na nutsu saboda 'yan siyasa suna tura su turin tafi ka mutu To bari mu ji ta bakin Malam Balarabe akan dimokuraɗiyar. Gaskiyar magana kamar yadda Malam Anas ya faɗa akwai maganganu da yi masu mahimmanci. amma akwai buƙatar lallai a fuskanta cewa su kansu matasan nan ai suna da kala-kala ne wato kuma kamar mataki-mataki ne malam zai magana kan matasa da suke kusan ana amfani da su wajen siyasa wajen wajen wato ko su zo su ta da zaune tsaye ko kuma su yi sare-sare da sauransu to harin hakikanin gaskiya siyasar najeriya tana da irin wannan to amma yanzu ya kamata a la'akari da sabuwar tsari da aka shigo da shi na yanar gizo inda za ka tarar akwai kalan matasa wanda da kusan ba ruwan su ma da harkar siyasa to amma yanzu suna ba da gudunmawarsu da gaskan gaske a cikin lamari wanda ya shafi siyasa. Ku kasance da mu a nan dandalin BOA domin jin ci gaban tattaunawar tamu.